أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kowa da komai da ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a idin musulmi a duk duniya kowace ƙasa a wannan rana ta juma'a ana gudanar da wannan sallah ta juma'a yau muna ashirin ga watan hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan disamba watan goma sha biyu kenan miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas yan uwa musulmi wannan hudu ba ta ta yau tana magana ne akan ukuwa al-islamiyya yan uwantaka ta musulunci الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم أمة واحدة متوادين متراهمين متعاطفين أحمده تعالى وأشكره وهو رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين دعا إلى توحيد الله بالعبادة وهو دعوة جميع الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه واستنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi ina muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da buwaya mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa daga dukkanin laihukan da muka aikata mu huskanci Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar riƙon littafinsa da sunnar manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma barin bidiyoyi waɗanda aka haddasa aka kirkira aka sanya a cikin addini kuma mu yi riko da hanyar magabata al'umma da suka wuce al'umma na kwarai salafus salih sannan mu yi ƙoƙari mu yi hukunci da littafin da Allah ya saukar ma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alkur'ani duk abin da ya tashi tsakaninmu mu yi ƙoƙari mu fuskanci alkur'ani idan ba mu da kotu muna da shugabanni da malamai na musulunci wanda za su zo su yi muna sulhu da alkur'ani allahumma sai dai in abu ya buwaya to wannan ka je wata kotu bisa ga uzuri na lalura ya ku yan uwa musulmi hudu ba tana ƙara kira gare mu cewa mu haɗa kawunan mu mu zamo ‘yan uwa masoya juna, mu zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, dukkanin musulmi inda musulmi yake ya zamo da shi da ɗan uwansa musulmi abu ɗaya ne. Suna yin rahama wa junansu, suna taimakon junansu, suna tausaya ma junansu ga duk abin da ya samu ɗaya kamar ya same mu gaba ɗaya. Ya ku uwa musulmi, hakika a wa'annan shekarun a wa'annan garuruwa namu ko wa'annan jahohi namu an jarabce mu da musihohi da bala'o'i wa'anda ya zama wajibi gare mu mu haɗa kanmu mu fuskanci Allah mu tuban mu Allah mu roƙi Allah ya yi muna maganin wa'annan musibbin da bala'o'i mu koma ga Allah mu tuban mu Allah mu riƙa littafin Allah mu fuskanci Allah mu haɗa kanmu mu so juna gaba ɗaya sannan mu fuskanci Allah da roƙonsa sai Allah ya saurare mu ya ji abin da muke nema gare shi kuma ya yaye muna wa'annan musibbin ya Allah ka yaye muna wa'annan musibbin sun yi yawa ya ku yan uwa na kashin al'umma ba tare da laihin komai ba ko a kare al'umma a rike bali bala sai an amshi dukiya mai yawa sannan a sako kudin hansa kenan mun zamo kamar bayi ya ku yan uwa musulmi babu makawa lalle mu taimaki junanmu mu haɗa kanmu duk abin da ya samu ɗayanmu ya zan ya same mu gaba ɗaya duk abin da an na alkhairi mu fuskanci yan uwanmu da shi yadda Allah Ta baraka wa ta'ala yake haƙiƙa muminai yan uwan juna ne da haka duk abin da ya samu wani mumini to ya same ka ya same matarka ya samu iyalanka ya samu dukkanin zuri zuri'arka mu ɗauki haka mu ɗauki dukkanin musulmi ɗan uwanmu ne ya ku bayin Allah don ni malamai sun ce musulmi ho gaba ɗaya al'umma ɗaya ne kuma suna tahiya ne bisa ga maduwa guda kuma addinin su ɗaya allah su ɗaya manzon su ɗaya manufar su ɗaya gayar su su ne shiga aljanna tun da haka ne to duk abin da ya samu wani dan uwa to hakika ya same mu gaba daya ya ku yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Buhari da Muslim suka fitar yace misalin muminai game da soyayyarsu da rahamar da suke wa juna da tausayin da suka yi ga junansu kamar jiki ɗaya ne idan ɓangaren jiki ba ya da lafiya duk sauran jiki zai game ga masassara da kuma rashin kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi an tattara masa an haɗa masa jawami'ul kalim wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna muna cewa dukkanin musulmi jiki ɗaya ne da haka abin da ya sami ɗan uwanka musulmi ya same ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan satin da ya gabata mun samu jarabawa ya ku yan uwa musulmi bayan an gabatar da wa'azin ƙasa a garin katsina an yi wani wa'azi a garin jigawa ko kuma jihar jigawa bayan ana dawowa wurin wa'azin wasu 'yan uwa sun yi haɗari da mota kuma an samu mutum biyu sun rasu a cikin wannan haɗarin muna roƙon Allah ya karɓi shahadarsu Allah ya ji kansu ya gama su da rahama Allah ya yahe musu ya karɓi ibadar da suka yi Allah ya ishi bayansu Allah ya zama wakili ga abin da suka bari na zuri'a bayan wannan su ma 'yan agajinmu sun baro can suna dawo a kan hanyar su zuwa isa yan jihar sokoto ne yan garin isa wajen su ashirin ko ashirin da wani abu yan garkuwa da ɗan adam yan boko haram suka kame su suka rike sai an ba su miliyoyi sannan su sako su da inifom ɗinsu ba su wa kowa komai ba ba reza ba yuka ba sanda ba adda ba bindiga bale ku ce barazana suke gare ku komai ba su da da gani an san masu addini ne a wannan ƙasa tamu duk inda ɗan agaji ya biya da yunifan ɗinsa na agaji yana cikin salama yana cikin aminci in ma sojoji ne ko 'yan sanda ko wasu masu tsaron hanya da an ga 'yan agaji cewa ɗaya za a yi ku wuce don an san mutanen kirki ne masu zama lafiya ba ku ta'addanci ba ku tashin hankali ba matsala gare ku to ga 'yan ta'addar da suka wuce ta'addanci suka kame 'yan agaji suka rike bayan wannan ta'addancin nasu sun ɗebe yunifan ɗin 'yan agaji suna sa yunifan ɗin suna shiga garuruwa suna ta'addanci da wannan yunifan saboda mi su liƙa ma su ɗawa ma izala kashin kaji sun yi ta ƙoƙarin su samu wannan manufar ba su samu ba to sai yanzu suka samu wannan 'yan dama da wannan ne kungiyar izala ta kowane bangare ta ɗauki matakin lalle a dakatar da 'yan agaji da sa yunifam don mi kada wani ya yi laihi ya shahi namu aka sanar da jami'an tsaro idan aka ga 'yan agaji da yunifam to ba namu ba ne suna don haka 'yan agajinmu duk inda ake sun dakatar da sa yunifam sai dai wanda bai sani ba za su shigo a yi ma addini aiki kamun a cimma maslaha wannan matsala kun ga wannan wani ta'addanci ne bayan Allah da ka aiki duk inda aka samu kai wajen tafiya wajen sallah wajen ibada kai duk da wani wuri ka zo ba ga yan agaji ba ba ka samun natsuwa wannan wurin an ce su dakatar da yunifan saboda ta'addancin da yan ta'adda ka yi da din ɗinsu sai su shigo gari da bindigogi ganin cewa su yan agaji ne amintattu sai a kyale su sai su shiga su tadda bala'i cikin al'umma ya Allah kai muna maganin waɗanda matsaloli. ya Allah kai muna maganin waɗannan matsalolin ya Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka kare ta Allah ka kare shugabannin mu na Najeriya Allah ka kare musulmin mu na Najeriya wa'annan yan agaji Allah kai musu mafita Allah kai musu mafita Allah kai musu mafita Allah ka kare su ka kare mu ka kare al'umma mu gaba daya ya Allah ka sa wannan abin da aka yi ya zama kafara gare su gaba daya ya Allah ka fidda su ka da su ya Allah mu kuma ka kare mu ya Allah wannan musiba ce wadda ta gane kowa da kowa ba mai ikirari ba inda za kana gaba gadi kwanciyar hankali cikakke tare da kai ba sai kana cikin ɗarɗarniyar kar a riƙe ka a ce sai an kawo miliyan kaza Allah kai muna maganin wa ga matsala shugaban mu da ya ɗauki mataki da sojojin Najeriya da gwamnonin da suka taimaka ya Allah ka ƙara taimaka musu Allah kai musu jagora Allah ka kare mu ka kare mu ya Allah sojojinmu na Najeriya Allah ka yi musu jagora ka ba su nasara ka ba su ikon turmuza hancin waɗannan makiya namu makiya addininmu makiya ƙasanmu makiya afirkanmu ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyalanmu ka shiryar da zuri'anmu ka kare mu ka towa muna asiri ka mu gama lafiya الحمد لله الذي جعل الحياة الدنيا مزرعة للآخرة ووعد عباده المتقين الصالحين بالثواب في العاجلة والآجلة وأشهد أن, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتصدق وتراهم اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا جزيلا على ما أنعمته علينا من نعم كثيرة وآلاء عظيمة منها هزيمة بوكو حرام الذين كادوا الذين كانوا قد احتلوا أجزاء واسعة من أرضنا لكن الله لكن الله لكن الآن ربنا قد فوجئنا بنوع آخر بنوع آخر من المظلمين الذين تهالفون ضدنا وضد بلادنا وأفكارنا ورؤسائنا اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنت القادر عليهم فإن نواسيهم بيدك فأئنا عليهم وهصهم عددا وهزمهم شر هزيما ولا تبق لهم نصيفا نفيسا اللهم عليك بالتحالف القائم بين السياسيين الفاسدين وأعضاء اتحاد النصارى المتعصبين وقطاع الطريق المهاربين والمختطفين المتعطشين على إثارة الفتن وإدخال البلبلة في في في أوساط المواطئين باختطافهم بالوصول على ما على مبالغ معينة وبقتلهم والاست والاستيلاء على أموالهم اللهم اللهم خيف أملهم وأزل ظلمهم وأسئم جسدهم وانقص أجلهم وجعل شغلهم في بدنهم وسير كيدهم في ضلال وأمرهم في زوال وعافيتهم إلى شر زال يا عزيز يا قهار اللهم اللهم كلنا وكن لقرننا ومدننا يا أرحم الراحمين وأموم بلادنا أونا وهانيا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رد كيدا متآمرين على بلادنا ورؤسائنا وفرق جمعهم وأبصل وأبصل متخطاتهم وفتت شملهم وكسر أزمهم وهضم مراد وهضم قدراتهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا مجيب الدعوات اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وانصر رؤساءنا ودفع عنهم كيد الأسرار وقبص الفجار وبعث الكفار في جميع الأهوال